aure ba balle a ce masa goro ko amma kuma ga saje ga kasun ba to wannan shi ba haushe yake ce masa bundaki idan ya aure sai ya sake to ya zama goro idan ya aure ya sake aka shekara biyar bai kara ba to ya zama goriki shi ya wuce goro don ya fara rikewa idan ya wuce shekara biyar rabansa da mata aka kai goma sha biyar aka nausa daga shekara shidda bakwai zuwa goma aka nausa zuwa sama to shi ya wuce goriki shi kuma wato ya kai gwarangwarmi idan ya kai shekara ashirin rabansa da mata shi kuma ya zama gwarangwami shi wannan sai dai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya ce wa ankihul ayama minku ayama da ke cikinku duka ku aure da su ji Allah madauke zarfi mace in ba miji a nemo mata miji namiji in ba mata a sama masa mata in ji Allah sai Allah ya ce wa salihina min ibadikum wa ima'ikum da nagartattu daga cikin kuyanginku da bayinku hatta bawa da ku yanga. idan sun kai linzali Allah ya ce a musu aure ka abasu aka za su lalace sai Allah ya ce in yakunu fuqara idan da su wayannan gorayen talakawa ne kamin su yi auren to idan suka yi auren yugunihimullahu min fadli Allah zai wadata su daga falalasa na wannan ayar ta nuna aure na kawo talauci ko yana kawo arziki in jiwa kun yarda da Allah to dan me yahuda za su zo su bata muku kwakwalwa a ce ka kuskura kai aure akwai matsala ita wannan bakalle da ba da kake ganin ta da rana ɗaya da ba matsala to amma regularly and continuous to shi ba Allah arzikin sa regularly and ne yake bayarwa akwai matsala wannan aqida ta saba wa sunna Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku Allah da kansa ya alƙawarin zai taimake su wasu dai mutane guda uku na farko almujahidu fi sabilillah sojan musulunci da ya dau takobi ya je fagen daga yana jihadi dan Allah Allah ya alƙawarin zai taimake shi waye mutum na biyu almukatabun Ladi yuridu alada mutum yana da bawa ya rubuta wa bawan makataba ce ka biya kaza na yanta ka to Allah zai buɗa wa bawan ya samu abin da zai fanshi kansa da shi waye mutum na uku shine annakihu alladhi yuridu al-afaf wanda ya aure domin ya kame kada ya fada cikin zina Allah zai taimake shi inji annabi wanda Allah zai taimaka tsiya cewa zai yi ko wadata zai samu to kaddara ba baka yi da Qur'ani da hadisi ba amma ai kana da hankali wannan aqida ta aure na kawo talauci ta saba hankali ku san me yasa na faɗi haka da Allah ku zagaya cikin gari san marke duk inda ku katan gida na gore ne ko na mai mata ba ku an samu ba wuce kankara duk inda kaga katon gida na goro ne ko na mai mata kaga gida da katon gate ga security waya na goro ne ko na mai mata tsallaka katsina duk manyan manyan gidajen da ke katsina na goraye ne ko na masu mata manyan motocin da ke katsina na goraye ne ko na masu mata manyan manyan shaguna na goraye ne ko na masu mata ya an ce aure na kawo talauci ko masu mata da ke da kuɗi suke da manya-manyan gidaje da manya-manyan shaguna da manya-manyan kantina da manya-manyan motoci wani irin rashin hankali ne da dabbanci a cikin wannan tunani kai ni na san a nan jihar katsina akwai mutumin da yake da mata hudu ya'ya arba'in ko talatin da takwas kai kila ya'yan masu yan neman uwar gida sai dai a kira mata su zo bai san yawan yaran ba a ɗauko kalkuleta a ce ke uwar gida yanki nawa ta ce sha tara tsakar gida ta ce sha bakwai a hada a bada total a samu arba'in da wani abu amma kuma wallahi bai san talauci ba in kuna magana talauci sai dai ya sa muku baki dan ya daina muku hankali haka ne ko ba haka bane sai ka samu wani goro kuma a zauren gidan shi yake kwana in tsakar dare kuma katifa sa ba riga babban matsalar katifa goro kenan ba ta da riga in akwai wani dan tumbin buhun masara dakin da tsakar dare ya dora masa kafa ga wanda ya sai hana yawanci yin masu mata da ke ce da su to ya za a ce rashin mata ke kawo kuɗi aure talauci yake kawo kai ana iya samun goron da ko budurwa bai da ita sai kai karfe 12 na rana bai karya ba sai ta wajen 11 da rabi idan ya irin hamman nan mai hawaye ya ce billahi ziyo za a a ɗan marke ya ce wace tsaya za a iya ce to mutuwa karfe 12 bai karya ba banda bala'i ne ni da na san inda kahon israfilu da yake bayo da lahura shi kai Allah ka gafarta mana kenan aure ne yake kawa wadata yake kawa matasa muna addu'a Allah ya ƙara buɗa muku kofofi na alkhairi ya ba ku ikon yin aure ya ba ku zuri'a ta gari tsayyiba ba shi yasa aka ce goro ma idan zai shiga ɗakin sa yayi me yayi sallama kamin ya shiga ina kamin ya shiga cikin ɗakin sa sallama aba ce da take da girma take da daraja a musulunci shi yasa sunna ta yi tare da tare da akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kaida ta sallama ya ake sallama yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id ala al-kabir wal qalil ala al-kathir yayin da mutum yake tafiya akan abun hawa kana kan mota sai ka haɗu da wani yana tafiya da kafa a musulunci kai za ka yi mashi sallama mu yanzu wanda ke cikin mota kuma na ƙasa ne yake bin shi na assalamu alaikum shi kuma yana ansawa da ƙyar wannan ya saba wa sunna wanda ke kan abun hawa shi zai yi wa mai tafiya da kafa sallama mai tafiya da kafa shi kuma idan ya samu wanda ke zaune sai yi wani zaune sallama idan yaro yana tafiya sai ya haɗu da wanda ya girme shi to yaron shi zai yi wa babban sallama idan ku biyu kuna tafiya sai kuka haɗu da mutum uku kun ga sun fi ku yawa to ‘yan kaɗan su za su yi waɗanda suke da yawa sallama wannan shi ne ƙa'idar sallama idan ka haɗu da musulmi ka ce assalamu alaikum annabi ya ce lada goma za a baka in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin za a baka in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu lada talatin za a baka idan kuka haɗa hannu kuka gaisa kuka kalli juna kuka murmushi saboda soyayya ta musulunci zunuban ku za su rinka zuba kasa kamar bishiya ganyenta ya bushe iska tana kada bishiyar ganyen yana zuba ƙasa wannan ne dalilin da yasa kuka ga ahlus sunna ɗaya yake uba sallama uba yake wa ɗa sallama uwa take wa ɗa sallama ɗa yake wa uwa sallama surki yake wa surki sallama kai ahlus sunna duk inda suka je assalamu alaikum daga abin da ake tuhuma ahlus sunna da shi wai mun bata mutane wai mun sa yara su rena manya wai sai mutum ya zo ya samu babansa ya ce assalamu alaikum wai wannan reni ne kai dai baka da hankali ka san menene ma'ana assalamu alaikum assalamu alaikum addu'a ce abincin Allah ya tabbata a gare ka ba kwa san abincin Allah ya tabbata ga iyayenku da ɗanka ya zo ya ce maka amincin Allah ya tabbata a gare ka baba raina kai ko wulakanta kai wai wannan bai kamata ba sai dai a gaisuwar bahaushe a ce gafara dai assalamu alaikum gaisuwar musulunci gaisuwa mai daraja gaisuwa da ita kadai ke da addu'a duk gaisuwar da ake da ita a duniya banda gaisuwar musulunci ba gaisuwar da ke da addu'a ko akwai babu ita ba haushe yanzu a gaisa ce ina kwana ya ma addu'a akwai addu'a a ciki ina kwana akwai addu'a bature yin hadu da kai ce good morning safiya mai kyau waye gaya maka safiya tana da kyau ka samu mutum bai karya ba bai da ko sisi kana ce masa safiya mai kyau ka san jami'a ya tashi ka zo kana ce masa safiya mai kyau to amma assalamu alaikum addu'a ce ko ba addu'a ba ce shi yasa akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kullum sai ya ce abokin sa zo ka raka ni kasuwa shi ya dauka wani abu za a siyo sai ya tafi kasuwa sai kawai ga mutumin yana bi la ilaha illallah assalamu alaikum assalamu alaikum haka za su rinka zagaya kasuwa suna sallama sai sun yi zufa kafa su tayi kura ya ce to mu koma gida haka gobe ya ce zo ka raka ni kasuwa aka rinka nausa sallama aka rinka danna sallama can bayan sun gaje ce mu koma gida washe gari ya ce zo raka ni kasuwa ya ce ban zuwa ya ce ban gane baka zuwa ba ya ce kullum ka ce mu je kasuwa kai ba abin da zaka siyo ba abin da zaka tayar ya ce baka ga abin da nake ba ya ce me kake ban da sallama ya ce to a ba ni sallama take kai ni kasuwa da ka ce wa mutum assalamu alaikum lada goma to ina zan samu mutane da yawa in samu lada da yawa ba kasuwa ba ni da ba sallama nake kaiwa talla a kasuwa in zagaya in ga nawa zan kalmashe min in dawo assalamu alaikum goma assalamu alaikum ashirin talatin arba'in to yanzu sarakuna wayanda ba su gane sunna ba kai alhamdulillah sarakuna da dama sun gane sunna yanzu yanzu ka jefa da ka ce assalamu alaikum ka ji mai martaba ya ce wa alaikumus salam kana neman abin da yana miƙo maka hannu yana almusafahatu hasana miƙo hannu a gaisa wallahi sarakuna da dama haka ake saboda malaman sunna sun fara matsawa kusa da sarakuna da lokacin da malaman bid'a ne dibgabbu suka zagaye sarakuna wai sarki in zai fito fada ma sai ya jawo dan amawali ya toshe bakin shi wai bakin ma wai sai an nunnube bakin wai shi ba zai yi magana ba wai sai talakawa ne za su ansa kawai sai dai ya fito ana kuye mazgaye kankare falgace ɗan giwa jikan raƙumi kakan zabo to wata ran zabo zai sha wuta kuwa in kai sallama ce ba a sallama a fada wannan rashin kunya bai iso nan ba lokacin da malaman bidiya suka mamaye fada kenan yanzu malaman suna sun shiga fada fadodi sun fara komawa na sunna Sai za ku ga malaman bid'a yanzu ake rasa ina za a je wa ahlus sunna sai malamin bid'a ya je ya kukkulla sharri wajen mai martaba yayi bayani yayi bayani sai sarki ya ce kai saurara ka je lokaci ya wuce to menene laifi yanzu cewa yi alkitabu wa sunna to bari in tambaye ku idan kun ce gaisuwa a musulunci shine in ka zo ka samu na gaba ka faɗi kasa ka gaida shi to akwai tambaya guda biyu da ya kamata a maka wai wata shegantaka wai da qur'ani za a kare wannan shegantakar wai qur'ani ya ce wa iyayenka wa kafir ma janaha dhulli min rahma wa khfid lahuma janaha dhulli min rahma wai Allah ya ce ka shimfida musu fikafikai na rahama to ai ka shimfida fikafikai shine ka gurfana to in wannan shine ma'anar to ga wata aya Allah yana cewa nabi wa fidda na haka liman ittaba'aka minal mukamilal mu'min ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ka hadu da mai imani ka shimfida masa fikafikarka kenan kana nufin duk sanda annabi ya hadu da mai imani ya durkusa ya gurfana dan dai kawai kai ne jahili baka san qur'ani ba to da Allah barin tambaye ka Qur'ani ya faɗa suratul nisa yace fa idza huyitum bi tahiyatin wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah yace idan an gaida ku da wata gaisuwa idan za ku mai da ansa ku yi fiye da abin da aka yi muku to idan ka samu babanka sai ka gurfana to shi an ce yayi fiye da abin da kamashi, kiran ya zai shi ba ku ansa ba idan dogari ya zo gaban mai martaba sai ya gurfa na, kai mai martaba an ce wuce nan to ya mai martaba zai yi idan protocol ya zo gaban his excellency sai ya gurfa na, his excellency ka je gaban suruki ka gurfa na, to suriki kenan ba shi ne fasarar ba sallama ita ce gaisuwar musulunci sallama ita ce gaisuwar annabawa هو who النبي إبراهيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ملائكة سكت النبي إبراهيم فقالوا سلاما سكت سلاما قال سلام شكما يتي مسو سلام gaisuwar mala'iku gaisuwar annabawa gaisuwar yan aljanna 'yan aljanna in za su shiga aljanna sai a ce musu udukuluha udukuluha bi salamin amini wani wurin aka ce udukuluha bi salam udukuluha bi salam zalika yawmul khulud wani wurin Allah ce la yasma'una fiha lagawan la yasma'una fiha lagawan illa salama wani wurin ya ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima la yasma'una fiha lagawan ولا تأثيما إلا ماذا إلا قيلا سلاما سلاما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار كسوى الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم إيه. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وضعهم ذرياتهم يا لبر جبريل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ما ملائكة كيف يا الجنة عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام finally وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين sallama ita ce ita ce gaiso yan aljanna ko ba ita ce gaiso yan aljanna ba shi yasa Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkaru sai Allah ya ce me a gaba da rama فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم الله مدوكين سركي فإن لم تجدوا فيها أحدا idan kun je gida kun yi sallama ba ku samu kowa a cikin gidan ba Allah ya fala ta kada ku yadda ku shiga gidan hatta yi uzana lakum har sai an ba ku izini Allah ya ce wa in kila lakum jiu? idan kuma kai sallama aka ce wa alaikumus salam kace in shigo aka ce a ah, koma kada ka ce to billahi lazi sai naga abun da ya ture buzu nadi ka samu wani da kali ka zauna a Allah ya ce farji'u ku juya ku azkala ku ne wanda fi tsarki a gare ku Dr. Faki sai yana babu labari suna walima an kakkawo abinci ana cin abinci sai ga wani dan giya ya sha giya ya bugu tatil ya zo yana tangadi yana raba hanya da ya zo ya zame su yana tangari ya ce assalamu alaikum sai suka yi watsi da shi suka kyale shi sun kara dakiya ne ya ce kai assalamu alaikum suka share shi ya ce assalamu alaikum ba wanda ya za ya ce to fa'in kila lakum furji'u furji'u sai suka gala shi wani ɗan wato <laughs> sai aka ce to bari a kira shi a bashi to daga baya a masa wa'azi to duk lokacin da aka ce ku koma Allah ya ce farji'u ku koma huwa Shi ne yafi alkhairi a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne dangane da abinda kuke aikatawa saboda mutum a cikin gidansa yana sakewa ba ku san cewa yanzu da yake cikin gidansa a wani irin hali yake ciki ba a wace irin rayuwa yake ciki saboda haka mutum a gidansa yana da privacy ba a bukata a masa abin da ake cewa criminal trespass Allah ka gafarta mana wannan ita ce ka'ida ta Islam idan za a baka izini ka shigo cikin gida ya halatta ka shigo cikin gida sai dai shi mai gidan kamin ka shigo cikin gidan sai ya faɗa wa mata su jaye su shiga daga cikin ɗakuna idan kuma mata za su fito alhali kana cikin gidan to dole su saka hijabi su shiga ta Islam haramun ne ka ɗauko abokanka ka shigo da su cikin gida wai ka kira ka ba hijabi wuyanta a waje kafafunta a waje ta sa wata ɗan riga mai gajeren hannu watakila ma hannu a yage gashin hamatarta a waje wai an zo an zauna da aboki da abokai wai ana hira ko ana cin abinci wai amaryar ita ce za ta zo ta rinka sabin nasu abinci tana zuwa musu abinci da abokansa wannan haramun ne gaba ɗaya sun kakkalle ta wai wani ma bayan ya kira ta wai shi zai nuna mata irin dress din da za ta yi ta ɗan fito tsirara tsirara wai yana so abokansa su gane ya auri kyakkyawar mace sai ya taho da ita ta sa abinci shi kuma yana dan kallon su yaga suna kallanta ko ba sa kallanta in ba sa kallanta sai ran sai ya baci wai bai ci kasuwa ba in ya ga sun kura mata ido to shi kuma dadi yake ji bayan ta gama ta juya sai ya kalla ya ce ba baya kace ya ce kai ai shege kai tsiyar wai wannan wai ita ce wayewa wannan ba wayewa bace wannan hauka ne dabbanci ne shi ya kawo yawa al'umma ta lalace abokai suke tanzana da matan abokansu wallahi ba da dadewa ba wata yar uwa ta bugo waya tana tambaya na tace malam na rasa inda zan sa kaina nace me yake faruwa tace miji na sai ya shigo da abokansa yace kuma dole sai na fito ba hijabi na zo na zauna tare da shi idan naki sai ya rinka zagi na wani ba kauya ce ai shi in ya je gidan abokan tare da matansu ake zaunawa ai ta tadi ita dan me ba za ta fito ba ai mata shi matan abokan kyau dan me kunya mai take ji da ba za ta fito ba wai shi kuma musulmi ne wai yana fada da matarsa dan me ba za ta fito tsirara a cikin abokansa ba tace akwai lokacin da bayan nan ya tafiya ɗaya daga cikin abokan ya shigo cikin gidan kai tsaye ta ce tana wanke-wanke sai dai ta ji wai ya zo ya kama mata fuska wai ya rufe mata ido wai ya rufe mata ido wai ki gane wane ne ta na gane wane ne dan wuta ne tabbanki hannunsa da tashi ta shiga cikin ɗaki ta kulle kofar ɗaki ta ce da mai gidan ya dawo ta gaya masa sai ce mata to an so what wai wai wai to sai me wai menene a ciki dan ya rufe miki ido to menene kaga wanda ya zama da yu sai ka ce mai cin nama alare. haramun ne ku rinka ɗebo abokanku kuna shiga da su cikin matanku alhali matanku ba sa cikin hijabi ɗabi'a ce ta yahudawa ba ɗabi'a ce ta musulmai da musulunci ba allah ka gafarta mana sai allah madaukin sarki ya ce mai a gaba da rama ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون شاء الله من أكين سركية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا باب ليفي أغريكو كشغواني جدا أما غير مسكونة وندبا متعنين زونا أجرا با فيها متاع لكم inda kuna da wani abun bukatar ku a cikin gidan idan misali wuri ne na kasuwa 'yan kasuwa suna tara kayayyaki kai ma akwai kayanka a wurin to ya halatta ka shiga ciki ba tare da ka nemi izini ba saboda wuri ne da ba mutane zama suke yi ba kuma kayanka ka je ka ɗauka nan doka ta neman izini babu ita amma doka ta sallama matukar akwai mutum a wurin ita tana nan sai ka yi sallama ka ce assalamu alaikum sai Allah madaukin sarki ya ce be wallahu ya ma tubduna wa ma tattumu lalle Allah ya san abin da kuke bayyanawa sannan Allah ya san abin da kuke boyewa Allah ka gafarta mana kai ku saurara sai Allah madaukin sarki ya kawo su manya manyan dokoki sai Allah ya ce mai a gaba da rama kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum إن الله خبير بما يصنعون الله يتي كل المؤمنين يا Allah sallallahu alaihi wa sallam ka كفدا ga masu imani me zaka gaya musu ya guddu min abusarihim su rinka rutsa idanunsu maza ba a yadda ku rinka yi wa mata kallo kallo na sha'awa ba yanzu babban bala'in da yake faruwa ba mata kallo ba shi an dauka a wuce shi kallo passionate look ka yi kalli mace kallo na sha'awa to duk wani bala'i daga nan yake farawa kibiya ce mai dafi daga cikin kibau na shaidan wanda idan ya harbe ka da ita in ba sa ba sai ka halaka kullul hawadisi mabda'uha an nazari wa musta'azamin nar min mustasgari sharari duk lokacin da kaga an yi aika aika ta zina idan ba sa'a ba daga kallo aka fara duk inda kaga wuta tana ci balbal to in ba sa'a ba daga ɗan ƙaramin garwashin wuta ne daga nan da take kamawa an nazaru sahamun masmumun min sihami shaitan kallo kibiya ce mai dafi daga cikin kibo na shaitan haramun ne ka kurawa yar mutane ido yanzu idan mace tana wucewa a kan hanya maza suna zaune wallahi idan aka kura mata ido har sai ta fara tuntube sun ƙura mata ido sai ka ce mayu kamar za su cinye ta danya wannan wani irin bala'i ne ina islam ya karantar da mu wannan musulunci bai karantar da wannan ba wa ya hafa hafazu furujahum sannan su kada farjojin su su daina zina babban bala'i da yake watsuwa cikin al'umma a halin yanzu shine yatsuwa ta zina ya ku bayin Allah wallahi zina bala'i zina musiba ce ku tuba ku ji tsoron Allah ku kaurace wa zina zina tana da bala'o'i daban da Allah babu wanda ya san iyakar bala'o'in da ke cikin zina zina daga cikin bala'in zina tana shafe albarkar rayuwa daga dan adam daga bala'in zina tana shafe kamannin mutanen kirki daga fuskar dan adam tun mazinaci ko fari ne in ka kalle shi in kana da imani sai ka ga wani duhu na bala'in zunubi a cikin fuskar ba zina tana tauye rayuwar dan adam zina tana gadar da talauci ga dan adam zina cin amana ne na al'aurar da Allah madaukin sarki ya baka amana in kiyama ta tsaya matukar ka sa al'aurar ka cikin farji na haram sai ka shari'a da ka bukata ta jima'i bai gada haka ne ko ba haka bane ya je ya yi zina a waje ya bar matarsa to da ya dawo yana tsoro kar matar ta neme shi duka hanya zai sayo panadol extra ko paracetamol da ya shigo sai ya hada fuska sai ya zauna sai ya dora hannu a ka in ta ce ya mai gida lafiya ya ce ciwon kai kada kamar yanzu kuma ƙarya yake wai shi abin da yake bukata kada ma ta neme shi saboda ya je ya yi zina sannan shi wannan mali na zina da kasa a farjin wata mata ka cuci islam watakila da mata ka kai jima'i ka sa mata wannan mali Allah zai haifi zai halicci mahaddacin alkur'ani mai girma ne da mali ka dauke shi ka je ka sanya shi a shaddar kasuwa farjin fatika wacce wato fasikai yan wanda suke zina da ita wannan haramun ne a islam musulunci bai da shi ba zina tana ɗaya da albarkar rayuwa sannan tana iya shafar zuri'a idan ka zama mazinaci in ba sa ya kai ba a cikin zuri'a ka siya an samu inda suka kwaikwayi halinka ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba kai ba ma kai zina da mace ba man kabbala imra'atan la tahillu lahu duk wanda ya sumbata ya kiss da matar da ba ta shi ba just a mere kiss ce fatahu ala nari yawmal qiyama in ƙiyama ta tsaya sai an gurza labban bakin sa akan wutar jahannama ranar tashin alkiyama kai ko kana cewa kai nayi wani kiss bai test a ce yaya ya ce ai wani yawu na tsotso wani mai zare-zare haka to ba zare-zare ba da sarka za a ɗaure ka a da mara na tashin alkiyama fa'in zana biha idan ka kuskura kai zina da mace to bala'in ya karu in kiyama ta tsaya cin ka sai ta yi magana a gaban Allah ta ce ya Allah wannan ka halitta masa ni domin in taimaka masa wajen harkokinsa na rayuwa ya dora ni akan haramu hannunka yi magana ya ce ya Allah da ni aka rungumo baki ya magana ya ce ni na tsara ta kafa ta ce ni na taka duk sai sun ba shaida daga nan azzakarin ka ya magana ya ce wa ana fa'altu shi kuma ya ce ni kuma ni na aikata a lokacin ne Allah sai ya kalle shi da kallo na fushi malamai suka ce da Allah ya kalle ka kallo na fushi kana a wurga ka wutar jahannama mala'iku da suka rubuta su ce ya Allah gashi ni na rubuta ran kaza ga watan kaza a wuri kaza sai ya ce ni shaida ne a gaba na aka kasar da kai zina a kanta ta bada shaida ta ce ya Allah kaina aka a daidai wuri kaza a lokacin ne Allah kuma zai magana cewa ana ittala'atu wa satartu ni kuma ina kallo ya zinar amma na rufa masa asiri ina jira ina jira kiyama ta tsaya ga kiyama ta tsaya ya kwana yana zinarin juma'a kuma ya sa riga fala karkar ya masallaci aka buda masa sahun gaba a lokacin Allah zai magana ya ce ya mala'ikati ya ku mala'iku na ku zuhu ku kama shi wa fi azabi aziquhu kai shi azaba ta ku ɗanɗana masa Allah yake laqad da gababi alaman qalla min ne. fushi na yayi tsanani ga wanda bai ji kunya ta ba inji Allah yanzu akwai rashin jin kunyar Allah kaman ka tube tsirara matar banza ta tube tsirara kai zina da ita kuma kai da Allah yana kallon ku akwai rashin kunya kamar wannan da ba kai da Allah yana ganin ka bara da sauki mun san kai arne ne sai mu sa ma kaulatar amma kai da Allah na ganin ka ka yadda a gaban Allah kuke ka tube tsirara ba tabban za ta tube tsirara wallahi wata yarwa ta taba kira na a waya ta faɗa min wata magana sai da na zubar da hawaye mijinta mijinta fa ta na aure yana samun kuɗi saboda siyasa da ake ya buɗe zina ba ji ba gani ta ce na zauna da shi na marwa na ce ka ji tsoron Allah ka tuba ka daina zina na yadda ka auro mata guda uku tunda Allah ya buɗa ma Allah ya halatta maka aure mata hudu zan zauna da shi amma ban yadda kana zuwa kana zina kana zubar da kima kana ta wurin ta yayanka ba kun san mai mijin ya faɗa mata sai ce shi billahi lazi zina ba zai iya dainawa ba amma ya ba ta dama ita ma duk saurayin da ta gaya mata domin a yi adalci a samu justice to duk saurayin da ya mata ya yadda ta zina da shi ba zai hana ta ba kuma za su ci gaba da zama haka wai yana faɗa wa matarsa ya ba ta tiket ta je ta zina ko musulmi ne kuma a cikin wannan al'umma qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum su kare farjojin su zalika azka lahum wannan fi tsarki a gare su inna allaha kabirun bima yasnaun lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa Allah ka gafarta mana to sai Allah ya sake kawo ta doka gaba sai Allah ya ce wa kullil mu'minati وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نعم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء أو آباء بعولتهن أكوي سورة أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن نعم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن نعم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce wa kullul muminat ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ga muminai mata me za ka faɗa musu ya gabudna min abu sarihinna su rintsa idanuwansu in ji Allah maɗaukakin sarki kuma mata ba a da ku rinka kallon mazaje kallo na sha'awa ba shi yasa lokacin da Abdullahi ibn ibn Ummi Maktum zai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune tare da Aisha da Hafsa annabi da yaji an yi sallama waye ne Abdullahi ibn Ummi Maktum ne annabi yace ihtajaba minhu maza ku buya ku makantu ku shiga daki kare ganku suka kale suka ce ya Rasulullahi innahu a'ama ya manzon Allah ai makaho ne in ya shigo ba zai gamu ba sai annabi ya ce a afa amyawa ne antuma ku ma makafi ne ku biyu suka ce a za mu ganshe ce to maza ku shiga daga ciki da wannan hadisin malamai suka ce mace ita ma ba a yadda ta kalli namiji kallo na sha'awa ba wato su mata suna da wayo akwai bambancin yadda suke kallon maza da yadda maza ke kallon mata shi namiji wani soko soko ne haka sai kura mata ido to su mata ba haka suke ba ita mace idan za ku kiliya da ita a hanya daga nesa kamin ka iso za ta kare maka kallo ta gama kalle ka daga sama har ƙasa da ka so sai ta sadda kanta kasa sumu sumu sumu sumu sai sai ta wuce sai ka ɗauka ba ta kalle ka ba nan kuwa ta kalle ka gaba ɗaya kai fari ne baki ne wace hula kasa kana da kalangu a kumatu da tsagen uku uku da billanka da tabanka a goshi gaba ɗaya ta gama karance ka gaba daya su ba ta irin kallon da suke yi kenan to su ba haramun ne su irin wannan kallon shine wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna sannan su kare farjojinsu in ji Allah kada su yi su zama mazinata babban bala'i ya kare lalacewa ta kare a samu mace tana zina wallahi ku saurara ku ci mata a zamanin jahiliya ma ba ta zina a zamanin jahiliya ma balarabiya ya ba ta zina sai dai baiwa shi yasa da aka zo bai atun nisa da annabi ya ce ya ku mata ku mu baya ba za ku shirka ba suka ce mun maka mu baya ya rasulullah ku mun mubaya ba za ku yi sata ba suka ce mun maka mubaya yace ku mun mubaya ba za ku yi zina ba wato hindu bintu udba tana kusa sai ta kalle ta ce ya rasulullah a wata zini hurra lokacin ta musulunta ta ce ya manzan Allah dama ya tana zina ne ya za ka ce mu ma mu baya ba za mu zina ai mu yaya ne ba bayi ba dama ya tana zina ne wato ƴa a zamanin manzan Allah wato ainihin ƴa kafura ma a zamanin jahiliya ba ta zina sai baiwa yau ga ƴa musulma a cikin musulunci kuma tana yin zina akwai bala'i da lalacewa da ya wuce wannan yan mata da yawa bala'in san duniya ya sa su cikin zina kaga yarinya ke ba yar mai kuɗi ba babanki talaka yana kokuwa da masara wata ran ya kada masara wata ran masara ta kada shi wata ran ai zubar gade amma dan shegantaka kice sai kin sa takalmin dubu shida dan Italy wata irin shegantaka ce wannan waye dora miki kice sai kin daura Switzerland ki ce sai kin sa super holar dubu goma sha sai kin ɗaura super wax dubu goma sha biyar sai kin shafa nitrogenia saɗin dubu ishirin ta ƙaƙa ina za ki samo kuɗi to kamin a ankara sai kaga ta lalace kamin a ankara sai kaga ta zama mazinaciya wai ke baki san duk wanda ya zina da ke ke ya gama da ke ya gama da babanki ƴaƴanki ba su da kima a wajensa ba daga da ya zina tare da ke baki san bala'i da ke cikin mace ta zina ta gama zubar da mutunci ta da kima ta gaba ɗaya ba wanda ya dauke ki a mota wai zai je zira da ke da kin sani ma ko kanki zai yanke ko ba ya yanke kauna ba da dadewa ba na gaya muku abin da ya faru a Abuja wani saurayi ya je dauko yarinya yan makaranta ce ya bi kudi ya bata ya dauko ta ya taho da ita ya kama hotel dubu biyar ya bata gidan rediyon alheri kaduna sun bada labari da ya zo zai yi zina da ita ta ce a kashe wuta ya ce a sai wuta na kunne ƙarshe haka aka yi ashe shi ba zai ke da muhimmanci a wajensa ba akwai wani alhaji ne bokaye malaman tsubu suka ba shi wani garin magani wani lakani wanda za a hada saboda wata bukatarsa lakanin kuma sai an hada da fatar farjin mace tukunna sai an yanko farjin mace da shi za a hada bokan kuma ya siffanta farjin farci iri kaza sai ya samu matasa shi kuma wannan alhajin ya raba musu kuɗi su je su rinka zina da yan mata an samu mai irin wannan al'aura sai a yanko mashi kuma da aka ɗauko wannan sai aka samu ta cika kwalitin da ake bukata kun san me faru ya tafi da ita bayan ya yi ya ga ta sai yawa abokin shi waya sai ya zo da safe sai yake gaya masa da yare yake faɗa masa gidan rediyo sun ɓoye sunan yaran saboda kar ya zama tunan asiri ga masu yaren zai zama an muzata su alhali kowane yare akwai na kwarai akwai na banza a da yare yake faɗa masa cewa ai wannan ta cika ka'ida yanzu ka ci gaba da tsare ta zan je wajen alhaji in karɓo garin maganin sai mu zo sai a da tsiya sai mu yanke ashe tana jin yaran ta tafi ya tafi wannan saura wannan sai ta gane ta kawo kanta gidan mutuwa ta kalle shi ya fi ta karfi baya da ta iya sai ta fulanta ce za ta shiga ban daki ta wanka shi da kan sai ya tafasa mata ruwa ta shiga ban daki da ta kulle kofar banɗaki sai ta ɓalla wundo sai ta dirko ta wundo ashe tana bene ne hawa uku daga bene hawa uku ta dirko ƙasa ta faɗo ta karye a kunkumi da ƙafa ta ɗan yi kare haka kuma ta samu gugurjewa amma ba ta mutu ba masu gadin hotel suka zo aka ɗauke ta me yake faruwa ta faɗa musu nan take aka hau da gudu aka je a ƙwanƙwasa ɗakin yana buɗewa suka damƙe matsiyaci sai aka zauna ana jiran wanda ya je zo da garin magani aka kira yan sanda suka zo a cikin farin kaya can kuma sai ga ya da ɗan ƙullin garin maganin shi a hannu yana zuwa shi ma aka damke shi har zuwa sanda suke ba da labarin wa'annan suna hannun 'yan sanda shi kuma alhajin ana neman sa ya zuwa lokacin da ake ba da labarin ba a kama shi ba dai amma ana neman shi kun ga wajen neman duniya da neman kuɗi ta kai kanta halaka ko ba ta kai kanta halaka ba ta kai kanta halaka wani irin bala'i ne wannan yanzu zina har matan aure kwanaki wani dan majalisa abuja ya dawo gidansa ya samu boka yana yi wa matar shi wanka da ruwan magani wata shi kyakiya da shawarta wata mai tsirara wai boka yana mata wanka da ruwan magani a gidan mijinta wai matan aure suna zina ku je abuja ku ga bala'i yadda yan mata ake mata ke layi karuwa ya dauko su haka samari ke layi mata su je su dauke su a tafi zina mata matan manya ta kalmashe kuɗi mijin bai da lokacin ta kullun yana sai mina saboda haka sai ta dauki motar ta mai zafi ta je ta dauki saurayin da take so ta je hotel ta kwana da shi dama za a zo a susi layi yazo yana dubawa wata ta ce ta fi son dan gajere dan dukurkuri wata ta ce a ta fi son dan dogo haka mara duwawu wata ta ce dan matsakaici mai shayyen ciki kowace da irin wanda take so saboda yadda zina ta me zina cikin al'umma wani irin bala'i ne wani ya ku bayin Allah yanzu ya idan kana da ya mace in ba ka aure da ita ba hankali ba zai taɓa kwantawa ba kamar sai inda zaka sa kanka a kasar yarka ta tafi makaranta in ba sa'a ba lakcara a makarantar shi yake so ya zina da ita ku je jami'o'i ku gani in an ga yarinya kyakkyawa da gangan wani lakcara ko ta yi da ƙarar da gaya mata in dai kina so ki fasin to sai kin bani kanki in ba haka ba sai ki tafe ne amma in kin amince na biya bukata ta ba sai kin karatu ba zan yi pushin din ki hai kuma idan ta ki haka zai tafe din ta ko ba inda za ta kai kara farasa inda za ta sa kanta ba duka malaman ne haka ba amma dai akwai masu wannan ɗabi'a suna nan ta rasa inda za ta sa kanta kaga yarinya ga ta da basira ai ta din dinta idan ai magana ce you see the problem is that you fail continuous assessment wai ta failing continuous assessment shi kuma continuous assessment a wajensa shine rinka zina da ita continuously shine continuous assessment matarka ta je asibiti likitan da zai duba ta yana neman yin zina da ita kuna ji kwanan nan a Kano ɗan yan sanda fa yarinya budurwa ya shekara goma sha shida ta fito daga gidan uwata karfe tara na dare za ta koma gidansu baban ya riga ya rasu marainiya 'yan sanda suka tare karshe suka ce ba su yarda dan caban ba wai saboda fitilan mashin ɗinsa ta mutu ya tafi su za su mai da yarinyar gida kawai aka samu ɗan sanda ya ɗauki suka rike ta har karfe ɗaya na dare ba su yarda sun kai ta inda za su kai ta ba karshe suka ɗauko ta suka je da ita a ɗaki yarinya budurwa ya yi zina da ita ya kace-kace da ita ko ina jini a cikinta yarinya budurwa musulma babanta ya rasu dan sandan da aka dauko wai tsara lafiyar al'umma washe gari ya kira wata 'yan sanda ya sa ta ɗuma mawar ruwan zafi ta gaggasa jikinta domin ya kumbura ta ya lalata ta gaba daya bayan nan ya ci gaba da rike ta sai da kai kwana 28 a hannun 'yan sanda shi kwana 28 ba ranar da ba zai zina da yarinyar ba wannan bai isa ba zai ɗauke ta ya kai ta dakin 'yan sanda 'yan uwansa 'yan uwan su yi zina da ita shi su bashi kuɗi kwana 28 kamin a gano ta jami'in tsaron da zai tsara rayuwarka shi ma wai zina yake da 'ya'yar mutane in ta shiga tasi dan tasi yana neman ya latsa in ya ji kofa zina yake so da ita wace irin al'umma ce wannan ina za mu kai rayuwarmu da wannan yau mace in tana aiki a ofis sai inda Allah ya kare in ba sa ba ogansa ya neme zina da ita ku je ku ga abin da yake faruwa a bankuna inda abin ya fi ko'ina lalacewa in tana son ta rika samun promotion ta ci gaba da aiki sai ta yadda ogan yana zana da ita ba duka ba amma wannan yana faruwa wurare da yawa ku je kuma aikatu da yawa ku ga abin da yake faruwa mata zina bala'i ce zina haramun ci wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna Allah yace wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su yadda su bayyana adansu in ji Allah sai dai abin da ya riga ya bayyana menene abin da ya riga ya bayyana malamai su yi magana biyu magana ta farko suka ce fuska da tafukan hannaye mace in ta ba fuska ta a waje tafukan hannayen ta a waje bata aikata laifi ba wasu malamai suka ce a a cikin sallah ne fuska da tafukan hannaye bai zama al'aura ba amma in ba cikin sallah ba musamman in kyakkyawa ce ta sa niqabi fuskar ma a rufe ta to menene illa ma zahara minha malamai suka ce idan mace ta sha ado ta daura a fatar mai kyau ta yi kwalliya to ana so ta samu babban lullubi kuma ta lullube wannan adam to in tana tafiya wani lokaci iska za ta daga sai a tamfata ya zama ta fito waje iska ta daga aishi wannan lullubin to ita wannan a tamfar da ta fito waje ita ma kwalliya ce amma an mata afuwa ya zama illa ma zahara minha shine wala yubdina hunna illa ma zahara minha haramun ne mace ta sha ado ta fito tsirara tsirara ta shiga cikin al'umma babban bala'in da ke faruwa da ƴaƴanmu a halin yanzu yanzu ku bi tituna ku ga yara da matsatsun kaya tsokakkun kaya wani siket an matse kuma ta baya an tsaga ta sa wata riga riga ta ɗame ta nonon ta a waje kunkumin ta a waje cibiyar ana gani shakin wandon ta ana gani ta baya kuma musulma ce yar musulmai ce mai yar dama dama idan sai za ka sa dan wani hijabi wai hab sunna ji wani iskanci wai sunna ma wai akwai hab wai hab sunna mai dan dama dama ita ce za ta dan yafa wani gele da suke cewa ta yani gantari akwai wani dan gele da suke yafa wani shi ta yani gantari kuma dinkin sai wacce dinkin da ya fi kowanne iskanci to ita za ta sako ta taho shi yasa yanzu yan mata dingunan mawa suna da suna kala kala akwai wanda suke cewa show me your back shi ta baya ake fafare shi gaba ɗaya gadon bayan mace a waje yake tana tafiya tana ƙara wani lankwasa baya haka wai a gane tana da dogon baya wannan dogon bayan zai sha wuta a ranar tashin alƙiyama ko akwai shomi wa neck akwai shomi wa shoulder akwai wanda ma suke cewa shomi wa chest akwai wanda suke cewa show glass wai ɗinki ne wai show glass za a fafara wuyan rigar ya zama rabin nonon ta gaba ɗaya a waje yake nonon rabin a waje rabi ne kawai aka lullube shi kadai ga ya an an matso shi da breziya an dunguro shi sai ka ce sai ka ce a harbo kwallo zai hedi wai shogla akwai ɗinki da suke ce tsuke bebi shi tsuke bebi shi ne wani yan riga da za a yi a matse ta sai ka ga suket din sai a yi shi sai ya matse duwawunta gaba daya idan ka kalle ta da kyar take iya motsa kafa tana tafiya da za ta jefar da abu kasa sai dai ta tsuguna gaba ɗaya ba za ta iya dukawa ta ɗauka ba wai tsuke baby akwai wanda suke ce zura hannu masoyi wai ɗinki ne wai zura hannu masoyi za ku ga hannunka rigar sai a mata babban hannu hannun sai a yi shi wani mai fala-fala haka a ɗage idan ta daga hannunta duk gashin hamata ta kana gani kuma da wani allowance inda gaye baba zai iya dan kurda hannun shi akwai abin da zai dakuno a ciki Wai da hannu masoyi ko musulma sai yan musulmai akwai ma dinki wanda suke cewa jahannama ga fasinja wasu na dinki akwai wanda suke cewa fitan shi kuma idan za a dinka duk jikinta sai tela ya auna saboda ana so dinkin ya bi jikinta gaba daya duk wani tudu da gangare da kwazazzabo da rami da gargada da wanda yake jiki ta zama kamar fenti aka shafa mata ko kuma tubabi da saka sai ka dauka kawai fenti aka mata haka za ta je ta tsaya tela ya minti talatin yana lagura jikinta wai auna ta yi wasu daga cikin matsiyacin teloli kuma wani telon ma wai har da gemu amma wai na lagura ya mutane wai auna ta yi Allah wadan wannan gemu naka tela yan mutane kawai tiƙeƙe budurwa ta zo shi kuma dan tsaba shegantaka ga wata ajiya mai lambobi wai tef wai shine mai aunawa dama kullum a wuya take yara ta a wuya ga yaran sa da ita takarda da wani biran iskanci wai shine mai daukar lamba kawai shi kenan ita kuma wani zankankanta tsaye a gaban shi sai ka ce gawa gaban mai wankewa sai ya zura sai ya jawo wai sai ya daura wai zai auna wai kaurin wuyan ta ne idan yi haka ya mammatsa mata wuya fa duk ya lagude sai ya kalli yana ya girgiza kai ya ce tara shi kenan sai ya rubuta sai ta juya juya sai ta juya sai wai zai gwada fadin kafadarta sai ya manno tun daga nan da babban yatsanta yana laguna mata kafada yana shafawa har sai ya iso daidai nan ya kalli ya da girgiza kai sai sha bakwai ya ce to tsaya sai ta tsaya wai zai auna gadon bayanta tun daga sama zai manno yana bi da babban yatsa har sai ya iso kan mazaunanta wajen duwawunta matsayaci duk yana lallagu fa yana matsawa wai aunawa yake sai ya kalli yaro ya girgiza kai ya ce uku. daga nan ya ce to juyo sai ta ƙara juyowa wai sai ya zura bel wai zai auna tudun kirjinta da shan cikin da wai ina sai ya auna ya bi da bel kan ta kan mamanta fa zai biyo da bel saboda sabon shegantaka wai auna wa yake ya sake rungumo ta sai ka ce ya biya sadaki ya wannan tailan ko kai aka bata takarda da biro aka ce kai litsin yan wuta bai kamata ka sa sunan shi a ciki ba ai gaskiyar ka a tashi top on the list kuma mace ta saka ta shigo cikin jama'a ba ce ki sa matsatsun kaya ko tsokakun kaya ba amma daga ke sai mai gida a za ki wa mijinki ado yana so ya ɗinka miki ba matsala ba ne ya sayo miki yar kanti kai hata irin kayan ya juju ma jujun nan idan yana so ke saka sai ya sayo miki sayo matarka kaga ta wata ta dan wuce da dan wani minista kad hakan nan ya kama abubuwan duka sun fito to sayo matarka a layin yan gwanjo ake sayarwa ba matsala kar ta sa sai da daddare yara sun yi bacci ka ce to tashi saka in ta saka ka ce jashi sama sosai in ta ja ka ce tsoke in ta tsoke ka ce yawa yayi idan tafiya in gani sai da taka left right left about turn wannan matar ka ce akwai matsala inda muke cewa ba a amince ba shine ta fito kan titi da shi shine wala yubdina hunna illa ma zahara minha Allah ya ce wal yadribna bi ala jubihinna mata idan za ku sa lullubi ku lullubo lullubin ku kimar ɗinku wato ainihin kumur jam'o kimar wannan abu da mata ke ɗorawa a kai to ku lullubo su ya rufe duk gefen jikinku in ji Allah maɗaukakin sarki duk jikinku ake so ku rufe Aisha radiyallahu anha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakin ta aka binne shi da sai na Abubakar ya rasu a ɗakin ta aka binne shi a lokacin tace takan zauna cikin ɗakin ba hijabi saboda kabarin babanta ne da kabarin mijinta da na Umar ya rasu sai aka kawo shi dakin aka binne shi Aisha radiyallahu anha tun daga nan da aka binne na Umar a dakin ta bata ƙara zama cikin dakin ba hijabi ba wai saboda akwai kabarin ajnabiyya a ba fa yana dare ba kabarin ba bata yadda kabarin ya ganta ba hijabi ba Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gawa ta ga an dauko ta mace an sa mata likafani amma ana ganin shef na matar wato likafanin ya kama jikinta za ka iya gane nan wajen kafaɗa ta ne nan wajen kukuminta ne sai ran ta yi ɓaci ta ce wannan wulakanta mace ne bai kamata a yi haka ba lokacin sai ainihin wato wata mata sai take nuna mata wani abu da ta gani a kasar habasha sai ta sa mukara ta sa wani abu a ciki sai ta sa tanka ta dabino a sama sai ta lulluɓa zani tace da za a yi wa mace haka tana ƙasa saman mukarar a sa tanka ta dabino a kara rufewa da zani da ba za a gane ba fadima ta ce da za ta mutu sai da ta wasiya in za a kai gawo ta kabari a mata irin wannan yadda ba za a iya gane namiji aka ɗauko ko mace aka ɗauko ba tana gawa ma tana kishin gawarta sai ke za ki fito tsirara a cikin al'umma su mata akwai abin da su gane ba wannan lullubin da kuke sa ba ko ba lada akwai amfanin da yake muku balle akwai lada wani za ta ce amfanin me yake mata bari ki ji amfanin lullubi amfani na farko yana baki security yanzu da Allah idan kana tafiya kan hanya sai ka mace ta sa hijabi daga sama har kasa har da niqabi amma wani dan iska da wandan sa yi zanzaro da jinsinsa ya caci mi hijabin ta ya rike da Allah in ka zo zaka bari taron kunna akwai wanda zai gani ya sa ido in ka zo wa zaka fara daka tsawa ka ce kai sake ta ko ka ci naushi in yake ka bashi one blow to amma da Allah ta dan sa wani jin zaki ta zanzare sai wani dan iska ya ci kwana ta ina ruwanka da su mace da ta sa hijabi ta fi karfin wulakanci ba wanda ya sai wulakanta ta ko fasiki bai isa ba sai dai rinka biyana talatu ce adama laraba ta asubi ya yi sa'a ba ni bace sai in ce ba ta asubi bace in yace wace ce in ce hijabi yana baki security amfanin hijabi na farko kenan amfanin hijabi na biyu yana ba fata jikin mace kariya likitocin duniya da masu sallah da marasa sallah sun tabbatar da cewa matan da ke kamuwa da cuta ta kansar fata su ne matan da ba sa sa hijabi shi yasa turawa da sauransu da ba sa sa lullubi suke kama matan suke kamuwa da kansa ta fata kasashen musulmai wannan cutar ba a samu ta saboda kariya ta hijabi kin bar jikinki a waje rana ta daka iska ta hura hazo ya daka angulu ta kashi a kai duk wani bala'i ya kare ko kin shafa wa wurin mai wurin ba daidai yake da wurin da ake lullubewa ba yanzu idan ko ka namiji in ka je wajen likita zai maka allura ina yake cewa ka kawo inda ake lullubewa ko ko ya ce ka ja hannun riga ka wajen kafada inda kullun alulube ke ko ya ce kai kasa da wannan ka wajen duwawu inda kullun alulube ke me yasa ya nemo inda ake lullubewa saboda duk wurin da ake lullubewa ya fi lafiya wato fatar wurin tana da lafiya in an maka allura ba za ka cutu da garaje ba fiye da fatar da ke wurin da ba a lullubewa kenan lullubin yana ba fata su kariya amfanin lullubi ga mace na uku yana ƙara wa fata ta ni'ima saboda duk inda ake lullube shi yakan zama ya fi laushi fiye da inda ba a lullubewa haka ne ko ba haka ba ne da Allah ko kai namiji a jikinka da inda ake lullubewa da inda ba lullubewa yana ɗan fi laushi laushi inda ake lullubewa to matar da take barin jikinta ba lullubi fata matsiya ce da kasan fata kadangare haka fata take shi yasa za ka tarin kalabta mai iri iri kenan saboda fata ta laushi kuma duk yadda ta shafa fata ba za ta yi laushi ba amma wacce take sa hijabi hijabi ya lullube iska ba ta hurawa rana ba ta duka ga tiriri hijabi fata sai ta zama ta yi laushi ta zama very soft and smooth sai ta yi laushi kuma ta yi sumul sumul yadda ake so fata mace ta zama kenan shi yasa mace in ba ta sa hijabi mijinta ba ba zai ji daɗin zama da ita ba in ya kama ta da kasan ya kama azara haka zai ji amma wacce ke lullube jikinta fata very soft and smooth lafiya lafiya salamun qaulun rabin rahim akwai amfani ko babu amfani amfani na hudu tana hijabi yana rufa mace asiri wata matar kafafun a karkace suke sun yi gwami to ta sa sikir ko ta daura zani ko ta za a gane ko za a gane ba amma ta samu katon hijabi ta lullubo da kasa halkata yo ita na tafiya ai ba za a gane ba kafafun a karkace amma suna cikin hijabi sai da ta tafiya bujju saurayi zai gane ba zai gane ba sai an daura aure ta tare kamin ya gane lokacin kuma tulen late to cry once the head is cut off ta riga ta samu miji wannan shi yake nuna maka amfani da lullubi yake da shi gawa ga ya mace shi yasa qur'ani yace wal yadribna bi kumurihinna ala jubihinna sai Allah yace wala yubdina zinatahunna kada su bayyana adansu in sun sha ado lalibu li hinna sai ga mazajensu, in kin sha ado ya halatta mai gida ya gani shi mai gida an bashi automatic dama ya kalli mace idan ta sha ado wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw hinna ko iyayensu su maza babanki ya halatta idan kin sha ado ya kalle ki domin babanki ne ba zai sha'awar ki ba aw aba'i hinna. baban mijinki in yi kwaikin yi kwalliya ya halatta ya kalle ki dan ba zai sha'awar ki ba idan dai ba fasiki bane shine au aba ibulatihinna au hinna ko ƴaƴanki in kin sha'aro danki ya halatta ya kalle ki kina cikin ado au ulati hinna ko ƴaƴan mijinki wanda ba ke kika haife su ba ƴaƴan kishiya su ba ya halatta su ganki domin su 'ya'yan ƴaƴanki ne shine au hinna ko kuma yayunki ko kannanki ya halatta su ganki in kin sha ado au bani hinna ko ƴaƴan yayunki ko kannanki au bani hinna ko ƴaƴan yayunki mata ko kannanki mata ya halatta su kalle ki amma banda kanin miji kanin miji haramun ne ganke ki shado nan ba ana samun ana samun hatsari wai kanin miji wai sai ya shigo ya zauna tare da matan yayansa ba ta da lulubi wai ana tadi ana fira ana cashewa wai ai matan yayansa ne wai har yana magana ma wai dinga cewa matata matarka wani wurin bawai wai wasan kanin miji ake da shi wai kato ya rinka kokowa da matar yayansa wai matar yayansa ce katon banza fa wai ya kama ta da kokowa a cikin gida wai har yawa ka ake wasan kanin miji akwai daɗi idan ana nika ya hau baya ya hau baya <laughs> ya hau baya haramun ne kanin miji kanin mijinki bai da bambanci da inyamurin da ya zo yau daga inugu idan ne kin yi ado yadda wannan inyamurin bai halatta ya ganki ba shi ma kanin miji haramun ne bai halatta ya ganki ba an gane wannan bai halatta ku dauki mataki kanin mijin kanin ka idan zai shiga gidanka ya magana da matarka ta sa hijabi kanin ka in zai shiga gidanka ya magana da matarka abinda islam ya ce ta sa hijabi kamin ya magana da ita wannan shine kaida ta islam idan ko ba a kare ta ba to sai ka ji banna da ta'asa ta faru a cikin gidan Allah ka gafarta mana shi yasa aka ce a wani hinna au bani ikiwati wato au bani ikiwani hinna au bani akawati hinna au nisa'i hinna mace musulma yar uwarki in kin sha ado ya halatta ki ta kalla malamai sun ce arniya bai halatta ta ga gashin kanki ba haramun ne arniya ki je salon din mace arniya ya zama ita ke ita ce take miki salon da gashin ki haramun ne ko za ta same ki relaxa ko za ta wanke kai ya zama musulma ce za ta yi haramun ne arniya ta yi shine au nisa'i hinna aw ma malakat aymanuhunna ko kuma abinda da hannayensu na dama ya mallaka idan mace tana da bawa in ta yado ya halatta bawan ya kalle ta domin ga ka'ida mace ba za ta shi sha'awan bawanta ba shine aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati min rijali ko dan raka mata anguwa amma wanda bai da sha'awar mace ba zai iya taka mace ba to shi ma wannan ya halatta ya ga mace idan ta sha ado amma shi ma ya zama bai furta kalmomin fasikanci idan yana furta kalmomi na fasikanci hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah ka gafarta mana A wai tiflil lazina lam saru ala auratin nisa ko yaro karami wanda bai san al'auran mace ba shi ma ya halatta kamar dan shekara nawa shekara goma tara sai shekara bakwai to ku saurara shari'ar musulunci ta faɗe da za a gane ya za a gane a aiki yaron cikin gida in ya fito a ce mata nawa ka gani a cikin gida na tambaye shi in ya ce mata biyu a ce ya suke ya ce ɗaya fara ɗaya baka a ce bayan haka fa ɗaya siririya ɗaya ƙosashiya a ce bayan haka fa ɗaya doguwa ɗaya gajera to kai ya ƙara shiga cikin gida. kun gane wannan sai Allah ya ce wala ya yadribna bi hinna liyu ulama ma fina min hinna zamanin jahiliya mata sukan daura aka yau a kafa su irin kacau kacau din nan yadda in suna tafiya suna takawa za a gane mace ce take takawa sai a kalle ta to sai su rinka buga kafafunsu domin a ji karar wannan a gane mace ne mu yanzu mata ba haka suke ba takalma ake sawa hil musamman mata yan boko suna tafiya kan hanya ana taka fulo kwas kwas kwas tafiyar har training ta ke sai ka ce wata yan fashion parade ana takawa kwas kwas kai da kaji tafiyar ka san mace ce ke tafiya dole ke attraction na attraction na attention ka to wannan haramun ne in ji Allah sai Allah ya ce to ya san cewa a baya an yi gaza kafin a ji wa'azi to yanzu an ji wa'azi sai Allah ya ce wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayan ku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo mu ma mutuba zuwa ga Allah ya ku mutanen dan marke da sauran al'umma gaba daya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tanzila walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita ni Allah zai mutanen dan marke su yaki da wajiya da Allah atainahum min ladun أَجْرًا عَظِيمًا لأن ذكر كان أبو شهر الأمر كي لَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka da alheri jama'a